ita sai kina sauri assalamu alaikum baba ka sanna da zuwa yau goma mun da kana ko ina wuni muje muje action assalamu alaikum assalamu marhaba yau mama ina kwana lafiya na Ikon Allah ya gida. Lafiya ɗalon da lafiya. Masha Allah. Yau da kan kike ba. Yarinya aikin gida ko in ba ku shi na ke kuma daga zuwa shi kenan sai ki kama aiki ki zauna mana a kalikin ruwa ba kun dukkan Allah to shi kenan to ki karasa sharar sai ki shigo ki shi kenan kuma in ji daga ina ko ah, Ka kwasa, daka? Muna muna ka shigo ya nashi hakan ya kamata sarki Allah ya bashi lafiya ba kiyaye kiyaye assalamu alaikum Hasan da Hussein da ban da ku. Ai yake. wani abu da nake so ku tunjiya in tambaye ku. wasu yarinya ce ta zo ina shara yarinya dai na yaba da hankalinta ta karbi sharan ma ta karasa sai na ce bari in shiga ciki da zo ta sha ruwa kan fito na nemi yarinya na rasa kuma na yaba da hankalinta ta ce to ba ni ba kai kuma ya zo ai jin da abin ku san mutumin naki akwai farin jini ni ba da san ba ce kai dai ni na ba na maka bayani shi kuma to ina wacan ya canza wata ne dan dai ni wannan yarin ya fasa farin jinin nashi daga sun farin jinin na ku dai ai bi ni farin kai kana shi shi yana kai gane shi ai ba ta ga shi ana ce mata ku kuma ta ga da take a yaka ta ce ko mun kamannin ta zan ni da fitinota Allah ta shirya Allah zai yi albarka Allah ya saba muka ta gari